wanda haka dai dama shi a cikin tsarin ne na wajen da sallah ta ga yi jawabi sannan Allah ta aka yi jawabi a yi baitoci aka yi da interview alhamdulillah haka muka ɗauko tsarin kuma haka muke ta gudanarwa muna ta sa da nazari Allah ya saka da kai da haka dai lokacin ya kuma kuma kuma ta don da yake da bawan Allah kan sama da ko da baitoci uku ne ko hudu insha Allah sai mu gaji ko malam kubai domin ya gabatar mana da wannan muna na gida ne waɗanda su masu masaukin baki ne don su gabatar mana da baki za ga cewa wannan guraren sun karɓi baki sun da suke wannan aka bashi wannan gurin wani ya yi shi duk waɗanda suka je ruwa ita mutumu kowa ya karbi abin magana da ya ishi wurin wani amma da yake su ne na gida ne kuma kullum muna jin su da suka girma bakin su da haka muke rika musu domin waɗannan baki su kuma ba su wato abin lokaci don su gabatar da haka muku lawo bismillah na'am shawara da ba Allah bismillah Allah ya rahmani وعلى آل وسلم لله العظيم Na gode. Ina roƙon addu'a kuma Allah ya tabbatar da zuciya na kan sayar da Allah. Insha Allah. Allah mana Na gode. Na gode da za ku Allah mana da Ka je wajen wancan mai ɗaukar ne ba. Thank you. في حواء صل على كلثوم وصل على من هو للخلق رحمة وشفاء حواء أنها أمل الأمل أو أنها لهم بصاء صل على كلثوم وصل على من هو للخلق رحمة وشفاء مما حملت من مريم العذراء صل يا رب ثم صل على من هو للفلك رحمة وشفاء أجل وأملاك إذ ولا له وجبنا بقولك شفاء صل يا رب ثم صل على من هو للفلك رحمة وشفاء الله تقوم الرب إلى كل سودة إيواء يا رب ثم صل على من هو للخلق رحمة وشفاء كرم السماء ومرمى المرجان والخلو والألاء صل يا رب ثم صل على من هو للخلق رحمة وشفاء جل الزور النجوم ظل صلي على ربي ثم صل على من هو للكلب نعمة وشفاء ذكر الإله أناسا لسيد وإنه سوداء صل يا ربي ثم صل على من هو للكلب نعمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما قبل البركات Yeah. kiransa a rike kan sunan ka yana kiran zuwa ga sunan ba sai kai da awanta ba in kana kanka daga Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من يمن يمال مي wanda na same su a wannan bigire mai albarka da manya-manyan halifofi da muƙaddamai da shehunanmu da sauran almajirai 'yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu mun gode ma Allah subhanahu wa da ya saka mu cikin waɗanda suka ba da lokacinsu domin aikin alkhairi wanda Allah ubangiji yana kai fi kathirin min najwahum illa man amara bi tin au tin au islam babu alkhairi cikin ganawa da za yi tsakaninsu sai dai wanda zai yi umarni da kyakkyawan aiki ko sadaka ko daidaita tsakanin mutanen da ba su jituwa alhamdulillah wannan zama namu ya ƙunso waɗannan abubuwa gabaki ɗaya akwai umarni da sadaka sannan kuma akwai umarni da kyakkyawan aiki sannan akwai halin waɗanda ba su jituwa don da akwai wanda kila tsakaninsu da akwai rashin fita amma sabila da manzan Allah dukka da ka ga an zo an haɗu a guri ɗaya sabida ƙaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taro duk ya haɗa waɗannan rukunai na alkhairi da Allah ya ce la khaira fi kathirin min ahum man amara bi salatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kuma alhamdulillah haduwan sai ya zama ya girma wanda a rayuwa na bashariya ba a taba samun abu kaman wannan ba a tarihin dan adam a doron duniya shine wani tarihi na kullowan wani daga cikin mutane wanda ya zo musu da shiriya ya zo musu da haske ya zo musu da ilimi ya zo musu da wayewa ya zo musu da tsari na rayuwa da kuma tsari na shugabanci da duk wani tsarin da rayuwa zai bukata tun daga zuwansa har zuwa kiyama ya tsaya shine annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kasancewansa alkhairi ga bashariya bai kunshi iya wanda ya yi imani da shi ba har wanda bai yi imani da shi ba ya san cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne ga bashariya ma'ana alkhairi ne ga mutunci da mutumtaka mutum bai san kansa ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wanda shine ar-rahmatul muhdat kamar yadda manzon Allah da kansa ya ce ana rahmatul muhdat shine rahmatan lil kamar yadda Allah Ubangiji ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an tambayi sayyidina Abdullah ibn Umar aka ce mishi hal kana rasulullahi mawsufan fi tawrati shin akwai sifofin manzon Allah a cikin attauran da aka ba mu Musa attauran da aka turo ma Yahudawa yace na'am wallahi innahu lamawsufun fi tawrati bi ba'di sifati eh sufofinta da suke cikin ƙur'ani da yawa ma su a attaura annabi inna ka shahidan wa mubashiran wa naziran wa hirzan lil ummiyyin Allah ya faɗi haka a cikin attaura ya annabi mu muka turo ka mai shaida mai al mai ka da jahil basira عبدي ورسولي باوا ناني زناني سمعتك المتوزن ولا ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتغ به أعين أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا ba annabi ba ne mai kakkausan hali mai fishi ba mai ɗaga murya ba ne a kasuwa ba ya rama mummuna da mummuna in an masa mummuna yana afuwa ya yi rangwame ya kawar da kai kuma Allah ba zai tsayar da duniya kiyama ba za ta tsaya ba har Allah ya tsayar da wannan addinin wanda aka karkatar da shi Allah ya buɗe zukatan da suka yimke ya buɗe idandunan da suka makanta ya buɗe kunnuwan da suka kurumta da zuwa shi ne maulana shi ibrahim yake ce salamun alaman ja a wal kaunu kulluhu zalamun wa min anwarihi qad amincin Allah ya tabbata lokacin da yazo gaba ɗaya halittu duhu ne amma saboda zuwan manzon Allah qad tanawwara an halittu suka samu haske da zuwan manzon Allah salamun alaman ja ja'a wa bi makkatin falillahi ma a'la wa aglawa, wa abhara aminci ya tabbata ma wanda ya zo a makka wannan abu mai tsada da Allah ya boye wannan abu da ya ɗimauta hankula wannan abu mai girma Allah shi kadai ya sani wa hadda hadha ƙasar qasra wa bi makkatin walidan fala yubki lidal kufri mazhara annabin da ya rusa kacangun kafiran nan gabaki ɗaya. kuma ba ya rusa ba ne da wai sojoji ya rusa ne da ƙarfin mu'jizansa ana aihuwansa katangun kafirai suka rushe abubuwan bauta suka buce ruwan da ake mishi bauta ya ƙage da sauransu to duka gaba ɗaya zuwan manzon Allah ne ya haifar da wannan tofa salamun alaman ja a wahwa bi makkatin falillahi ma a'la wa hara wa man hadda hazal kasra wahwa bi makkatin wanda ya rusa wannan benin na manya-manyan dawagiti da kafiran duniya a makka yake walidan anan haka lidan kufri mazhara ba zai bar wani mazhari na kafirci ba sai ya rufe shi to maza sallallahu alaihi wasallam duk wani alheri yana cikin zuwan manzon Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ni din ya turo ni ne a lokacin da mutane kaman fada wuta suke suna zuwa ne kaman za su fada a wuta manzan Allah shi kuma ya zo yana kaɗe mutane kaman ƙwari wanda idan an kunna wuta da su je suna ƙoƙarin su haura kan wuta su shiga cikin wuta to haka mutane suke kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan manzan Allah ba su san shirya ba mutane suna bin hanyar halaka ne kawai manzan Allah kuma shi kaman mai kiwo ne da idan mutane sun sauka daga kan hanya sai ya dawo da su kan lawali ya dawo da su kan hanya an gane ko kamar misali tsakanin mutane da manzan kamar dabbobi ne da mai kiwo lokacin da suka je da su bazama su shiga gona su bazama su fada a rami su bazama su shiga wuta shi kuma annabi kaɗe su yana ture su yana nuna musu hanyar shirya wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kuna gaban wuta manzon Allah da ya zo ya ciro ku ya tsamo ku ya kawo ku zuwa ga hanyar shirya saboda haka duk wani alkhairin da mutum zai iya tunawa da ni'iman da mutum zai iya tunawa da abin da mutum zai iya gani na ni'ima wallahi babu ni'iman da ta kai ni'iman samuwar manzan Allah annabi shine yazo ya kiyaye tsatso da shari'ansa ya kiyaye hankali da shari'ansa ya kiyaye mutunci da mutuntaka da shari'ansa ya saka mutane akan minassa ta makarimul akhlaq wanda wannan makarimul akhlaq din shine babban jigo wanda ya ɗibo mutane ga kafirci ya dawo da su zuwa ga turban musulunci na halayen manzon Allah da ɗabi'un manzon Allah da nagartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manya-manya na kala ala khuluqin azim kai din nan hakika kana turba kana sama da ɗabi'u masu girma malamai suka ce Allah ba cewa ya yi kai ka ɗabi'antu da ɗabi'un girma ba ba haka Allah ya faɗa ba Allah ya ce la'ala kulukin azim an tara halayen girma gaba ɗaya sai annabi ya hau samansu halin girma in an dangane da annabi girma ba annabi bane yake dangantuwa da halin annabi ya girmama a eh, in gina da manzan Allah sai halin ya zama mawa gaskiya in an ce gaskiya na annabi ne ma'ana gaskiya ne sai gaskiya ta adalci sai ya zama adalci saboda an dangana shi manzon Allah mutunci sai zama mutunci saboda an dangana Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da annabi shi latul wasl baina samai wad dunya shine sulatul wasl baina al khalqi wal haqqi shine giyan da yake sadar Allah shi sadar da alamul nasut da alamul malakut saboda haka duk abin da zai tashi zuwa ga Allah ta manzan Allah ne kuma duk abin da zai sako daga zuwa ga mutane zai sako ne ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ce da zaka bada rayuwanka duka kullum kana sala kana karatun Qur'ani kana gode ma annabi baka biya manzan Allah me za a iya biyan annabi Muhammad da shi fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'd dalali dalal qad ihtada da a ce ran mutanen duniya ya kai yana da ƙiman da zai fanshi ran manzon Allah sallallahu to da ran mutanen duniya ma bai kai ya fanshi ran manzon Allah bai kai ya fanshi abinda manzon Allah sallallahu ya zo mana da shi ba wanda Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufartin minan nari fa anqadhakum ku tuna da ni'iman da Allah wani ni'ima ni'iman ga wato da kuna abokan gaba kuna fada ba kuma talakawa ne fitik amma ubangiji fa allafa baina qulubikum Allah sai ya hada zuciyanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamo yan uwa da mene da ni'iman da Allah ya muku da zuwan manzon Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gaban wuta za ku fada fa anqazakum minha Allah sai ya zo ya cira ku daga wannan gaban wutan ya saka ku akan hanyar shirya ga babu abin da zaka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Me abin da ya kamace ka shine ka gode ma Allah bisa ni'iman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ka bi dan Allah akan dokokin da ya zo da shi da shari'an da ya zo da shi wa ma kuma rasulu khuzu na an fantahu abin ya ce karfi wa alaiha wajiz inda manzo ya hana ku hannu shi yasa masana suke cewa wanda yake son girma a rayuwansa to ya zo ya karanta manzan Allah a cikin littafi sannan ya gwada bin manzan Allah ya gani ko ba zai yi nasara ba karanta tarihin manzan Allah min wiladatihi ila nash'atihi har zuwa wafatinsa za ka ga gaba ɗaya waɗannan matakan gaba ɗayan su rumuz ne na dukkanin wani izza saboda walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to dukkanin mawakif da dukkanin marahil da atuwar na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi gaba ɗayanta darasi ne na gina al'umma da gina rayuwa da gina abin da rushewa ba har abada. Saboda haka ne za ka je ka ga duk wanda suka yi nasara a rayuwansu sun ɗauki manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam sai suka mayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine ne majinginansu ne, abin koyinsu shi ne, abin dogaransu ne, abin da da su mayar da shi lazimul aishi na rayuwarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga maraya ya taso amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da akan rushe mutum da shi sabila da rashin samun guiding ma'ana kulawa wanda zai kula da shi manzan Allah shi kuma Allah ya waffara masa wannan me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabin Allah Allah ya jarabce shi da rasuwan mahaifansa tun bai kai shekara goma ba ba a mahaife shi ba mahaifinsa ya rasu yana da shekara shida mahaifinsa ta rasu duk wanda da su sai suka rasu Muhammad bin Sadiq yace li kai la yakuna li ghairi al-haqqi i'timaduhu li anna al min alamati al kar ya dogara da wanda ba Allah ba idan mutum zai yi nasara mafi girma to Allah yakan kakkafe shi ga barin duk wani wanda ake gani shine sila ko wasila ko gata domin Allah Ubangiji ya zuba tsagwaron baiwa baiwan ya zama na Allah ne zama wannan yana nuna maka cewa baya nufin idan misali kaga mutum bai da gata ka zaci cewa ba zai iya zamantowa wani abu ba no gata idan Allah ubangiji ya kula da kai al’inayatun rabbaniya Al’inayatun rabbaniya ita ce gata mafi girma Inayatun rabbaniya ita ce ta rufe manzan Allah ya samu khususiyan nan da ya bi na kowa li faukal fawqa khususi maziyatun sanatu ilaiha qismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalina aliyatun inaratuhu hissan wa ma'anan jaliyatun falalwamu ya yastawli wala ya yatra'u ya samu taksis fawqa al-khusus duk abin da zaka gani kace wannan zabi ne na khususiyya zabi ne na girma zabi ne na kaza to manzon Allah yana da taksis fawqa al dukkanin abin da aka zaɓa din annabi yana saman su ne gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wanzan Allah da ya taso har ya kai shekara goma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wato ya fara kiwon tumaki wa mutanen makka Za ka ce to shi annabin Allah kan meye ya haɗa shi da kuma kiwon tumaki a'a domin a nuna maka matakin gina rayuwa yana biyowa ne da mutum ya nemi abin da zai dogara da kansa da ya dogara ga wasu ya zamo kallan alal nasi ba yau ga manzon Allah shi da na ce ni din nan ni na wani kiwo ne wa mutanen makka ya su kiwo suna bashi wani abu na taro sisi wanda da shi ne manzon Allah sallallahu yake rike kansa da shi ne manzon Allah yake yin da sauransu kafin ta annabi adam rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama fa nash'atuhu kanziyatul haqqi wahdahu lizaka atqasimun wa muqastin kafin annabi adam annabi muhammadu shi annabin allah amma me yasa duk aka biyo waɗannan matakan maraya na farko bayan ya taso maraya na biyu mai kiwon dabbobi ana biyansa lada daga mai kiwon dabbobi ya zama mai fatauci za a tashi a tafi wani gari a kai kasuwa a sayar da abin da aka je da shi sannan a siyo abin da aka samu a can a dawo da shi wannan shine fatauci da a yi tafiya sabta daya ana neman abin da wato a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana domin neman abin da za a wanda yi fatauci a dukiyan Khadijatu bintu Khuwailid kullum ana karanta mana wara'athu Khadijatun wattuka wazuhdu fihi sajiyatun wa hayaw ta ganshi da duk waɗannan ko'in. biya da tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin nash'a to an san shi da gaskiya da riƙon amana da mutunci da kunya ba a taba jin magana mara kyau a bakin manzon Allah bai taɓa zagi ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aibata mutum ba bai taɓa yin faɗa ba sai dai a cuce shi shi ba taɓa cuta ba duk abin da ake yi na wasa irin na yara manzon Allah babu shi a ciki sabiya da dama an tsaga zuciyarsa an zuba ilimi da hikima da abin da hankali ma bai isa ya riska ba shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda ghasli hasawda katamatku yumnal amini wa qad udi amalam tuzi lahu al an tsaga zuciya sau biyu aka tsaga zuciyar manzon Allah lokacin yana banu sa'ad da kuma ranar da aka yi isra'i da shi sallallahu alaihi wasallam wannan tsaga zuciyar na farko an wanke zuciyar daga dukkanin wani abu wanda aka ce an cire rabon shaida wasu malamai suka ce kai wannan hadisin ta ina za mu karɓa a ce an cire wani abu a zuciyar manzan Allah sunansa rabon shaida sai wasu suka ce a'a akwai hikima akwai abin Allah ya turo annabi tun ran da Allah ya halicci annabi Allah ya halicci annabi don ya zama garkuwa ne ma kowane halittar da zai a tsakanin sama da ƙasa rahmatan lil alamin to wannan tsaga zuciyan annabi da aka yi an cire rabon shedan ne da jama'an shedan shedan da ya kangare da shi da jama'ansa to he aka cire rabon su cikin zuciyan manzon Allah domin in ba a cire wannan rabon ba to ranar alkiyama shedan ma zai iya yalgal yana jiran ya shiga aljanna ta ceton manzon Allah zai iya shiga cikin ceton sabiya da rahmaniya shi ma shedan yana da rabansa cikin sabiya da shi ma al'alam ne yana cikin talukai sai aka cire katamathu yumnal amin hannun mala'ika jibril ya yi miƙe wannan zuciyar da ilimi da hikima to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fatauci ya yi kasuwanci kenan ko a cikin dukiya sai da tuna khadija bayan ya yi fatauci ya yi ma'ana wannan duka ana nuna maka cewa marahilus sa'ada yanmu tauran da taur da dukkanin alwasa'il da ake biyowa duk wani abin da kake so ka cimma na nasara a rayuwanka to yana buƙatan ka bi step step domin ka je ka cimma wannan abin ba ana aihuwan annabi annabi ya zamo aka ce shi sunansa ya zo ya fara cewa shi annabi ne a'a an biyo wasu matakai tun daga kan matakai na tubali har zuwa matakai na wato da da a iya isar da safa shi dai an ce maka yi kasuwanci a dukiyar sai zuna khadija ta haɗa shi da mai maisara ta ce ina son ka tafi da shi ka kula mun duk motsinsa ka zo ka bani labari Mai sara ya dai ga abubuwan mamaki dan ya ga girgije yana masa inuwa wa ha annal gaba mata wasarha azallatu minhum al afiya duk yanda annabi Musa sai aga girgije ya Musa yana rufawa manzon Allah shine hmm. abinda al-musiri yake faɗa ko mislul gamamati annasara sa'iratan takihi harran wa tisan lil hajiri ham duk yanda annabi ya tafi girgije na mishi ino in ya zauna a bishiya sai bishiyan ya lema ya yayi rumfa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je kasuwa da da da da da kayan da ana zuwa kayan farashinsa ya hau kayan da za a siyo kuma farashin sa ya faɗi aka dawo da riba mai yawa Mai Sara yana dawowa ya zo ya ba mu labari ma khadija ya ce ga abin da na gani na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza shine fastabanat khadijatun annahu al-kanzu allazi hawalat wal kimiya'u fada'athu ila az-zawaji wa ma ahsana ma yablughu min al khadija ta ce wannan shine abin da aka bani labari dama tuntuni an bada labarin zuwa manzon Allah al-bashair sun zo bisharori sun zo shine abin da al-busiri ya fadi ko wal jinnu tahtifu wal anwaru sadiatun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimi amma wa sammu fa ilanul bashairi lam tusma wa barikatul inzari lam tushami saifu bunu ziyazin ya bada labari alamomin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warqa ya faɗa ma Khadija cewa shi fa ya gani cikin nazarinsa cewa ita za ta auri wane annabin ƙarshen zamani to ita tun daga lokacin tana zaune ne tana istidad domin ta haɗu da wannan abu da aka ce za ta haɗu da shi da ta ga duk waɗannan abubuwa shekarar ta arba'in amma ta ce wa manzon Allah ya aure ta annabi ya aure ta ya ci gaba da kasuwanci ya ci gaba da hidimomi ya ci gaba da mu'amala kamar yadda kowa ke mu'amala har zuwa lokacin da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hayya ta litalaki domin ta karɓo saƙo na wahayi wanda Allah ya ce inna sanati alayka qaw thaqila za a kawo masa wannan abu mai nauyi to daga nan ne sai manzon Allah ya fara keɓanta saboda idan mutum wani abu na hasken martaban hadaran ubangiji yana sa to cikin mutane yakan nisanci mutane sosai sabiya da mutane dauda ne gogayya da mutane akwai dauda a ciki ma nafa'a qalbal insani mislu uzlatin yadkulu biha maidana fikratin ibnu ata ba abin da yake taimakon zuciyanka zuciyanka ya shirya domin yayi talakin alwaridat daga hadaran ubangiji kaman ka bakin mutane ka koma ke kana tunani kana ambaton Allah kana rainan zuciyanka domin mutum mutum martaban da Allah ya yi wa mutum da darajar da Allah ya yi wa mutum wani abu ne mai girma shi kansa mutum bai san waye shi ba saboda haka manzon Allah ya fara kebanta garu hira zai je ya yi bautan Allah ya dawo ya yi bautan Allah ya dawo ya yi bautan Allah ya dawo bautan Allah har zuwa lokacin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai to falamma balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya arba'in to ya ta wato isa ya cika wato rayuwarsa ta kai kamala kenan rayuwarsa ta samu cika dan idan mutum ya taso ya kai shekara arba'in to rayuwarsa ya cika cif kamar mudu ne idan aka cika to kai dai ka san ba za a iya ƙara komai kai ba sai dai ya ci gaba da raguwa yana raguwa yana raguwa haka mutum ya kai shekara arba'in to dukkanin tabakat na halittarsa sai dai su ragu ba dai su samu suna karuwa ba raguwa za su na yi raguwa za su na yi to haka manzo Allah yana cika shekara arba'in to an cika a lokacin sakon ya riga ya ya tahowa zuwa ga manzon Allah Jibrilu ya zo aminul wahayi zu quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin mala'ika Jibril zai zo da wannan wahayin wa ma huwa alal gaibi bidanin wa ma huwa bi shaytanir rajim fa an tazhabu Jibril ya zo ya samu manzon Allah a Hira annabi bai taba ganin jibril ba ka ji mamaki ka ce to annabin da aka ce rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama shi mutum tsakanin gangan jikinsa da ruhaniyarsa abu ne daban-daban wannan gangan jikin ba shine hakikaninmu ba wannan gangan jikin kaman akwati ne da aka ɗauko zinari aka saka a ciki shi akwatin nan in an cire zinaran nan ko misali kwalban turare in ka karar da turaren shin kwalban yana da wani amfani bai da wani amfani to shi gangan jikin mutum ba yi da wani amfani fa an ajiye wani gol ne a cikinsa shi yasa ya zama ma mutum idan aka tsame wannan gol din shine rai to jikin nan ya zama ba komai ba ba yi da amfanin komai da shi da sassaƙe na itace duk ɗaya ne da shi da sassanyar dutse duk ɗaya ne to Allah ne ya haɗa cikin hikimansa da ikonsa ya haɗa wannan gangan jikin da ruhaniya wannan ruhin haske ne gol ne mai tsada to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hukunta ya zo cikin irin wannan bashariyar shine kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ni bashar ne kaman ku da Allah ya ce bashar mislukum yana nufin shi kawai mutum ne adi a'a yana nufi shi mutum ne da ya zo a irin suranku da kamanninku hannayensa biyu kafafuwansa biyu idansa biyu hancinsa dogo da tsagon baki da kunne guda biyu hai irin kunne abin da ake nufi da bashar kenan ba wai ana nufin cewa shi mutum ne kaman odin wanda jahilai ne al'adu daban al'insanu daban da Allah ce kul inna ma'ana basharun mislukum Allah yana nufin an turo annabi da irin suran ku shine kadai ma'ana shine kadai ma'ana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zamanto a lokacin haduwa da Jibril shi gangan jikin ne haduwan gangan jikin da Jibril ba haduwar ruhaniyan ba amma ruhaniya kan ai a cikin mala'iku take mu ma ruhaniyan mu za ta iya ganin mala'iku a zaman iya ganin Allah ma ba mala'iku Allah a mafari kuma duk duk abin da ka gani a mafarki haka aka na haka su ru'uya adgasu ahlam akwai ru'uya za a iya mafarkin Allah kaga Allah in kaga Allah a mafarkin Allah me ya ga Allah ga iya dauka aniyan ka ce kaga ka gani da idan ka bacci shi ranka gan jikinka kuma samun ta a ƙasa sabila da ya fi jin ranka yana Allah hina wallati lam tam kullati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukra ila ajalin musamma idan ka kwanta bacci sai kai mafarki hadu da wani kun hadu ne daga hadu ne ganin Allah ba ma a mafarki ba ido da ido ma ja'izi ne a ga Allah ido da ido ja'izi ne a gurin ahlus sunna ko da kafa ba a'a shi ja'izi ne aqlan aka yake gurin mazhaban asha'ira ja'izi ne aqlan ma'anan ja'izi aqlan a halkance ja'izi ne kuma nasi bai ce ba a ganin sa ba domin da annabi Musa ya ce rabbi arini anzuru ilai Allah ina son ka nuna min na ganka Allah sai ya ce lantarani ba za ka ganni ba ma'ana kai Musa ne ba za ka ganni ba Lantara ni kai din ne ba za ka gani ba baya cikin abin da aka baka kai ka gani walakin unzur ila aljabali Allah bai ce la'ura ba a gani na ba ba haka Allah ya ce ba Lantara lantarani za ka gani ba walakin unzur ila aljabali ka kalli fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan wannan dutsen ya tabbata abin da yake to za ka iya gani na falamma tajalla rabbu A nan karatun yake da Allah ya bayyana wa dutse sai masana suka ce to dutsen ya ga Allah kenan tunda Allah ce jalla rabbuhu lil jabal da Allah ya bayyana ma dutsen ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa ya murmushe dutsen Musa kuma ya fadi ya suma to idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu yayi rawan jiki wannan gangan jikin ne shi kuma wannan gangan jikin dama bai saba da waɗannan mara'i ɗin ba bai saba da su ba shi sa inda da ka ga mala'ika kila ka kone waɗanda ake cewa sun ga annabawa ko sun ga mala'iku wasu Allah yana musu baiwa su gani da gangan jikinsu amma galiban gaiba ake samu na san ɗaliban ta sun san menene gaiba gaiba shi ne fakuwa idanka biyu spirit ɗinka ruhinka ya fita ya bar gangan jikin in na nan ga idan kana riyaza kana halwa kana azkar kana bibiyan hanyoyin da aka samu ta tahalli har a samu ta tahalli a zai zuwa ga tajalli to kana ne za ka iya ka fitar da ruhinka gangan kana kwance kuma ruhinka yana wani waje daban kuma a wannan halin ne akan yi gaiba a ga annabawa a ga abubuwa ka ga abin da ba a gani gangan jikinka na nan za ka ganka a sama kana shawagi shine suke ce masa ba'irul qudsi to amma fa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim fa in ma yanzu yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah in baka gane maganan ba to ka ce a'udhu billah sai ka yi kokari ka samu wato kokarin da na? wallazina na fina lanahdiyannahum subulana to jibrilu ya zo ga manzon Allah sallallahu annabi ya sayyidatuna khadija me zai faru ta ce menene yake damun ka ne ya ce kaza nake gani to a nan ne khadija ta dan kwalin kanta fa amma dan an hal khimara tadri a huwa wahyu am huwa aligma'u sai ta cire dan kwalin kanta ce ina son na gane wannan abin shin wani abu ne daga mala'ika ko wani abu ne daga shaitan amma tun kafin ta cire ta ce a ai kai din nan lan yukhziyaka Allah abada innaka latasilur rahima wa tuksibul ma'duma wa tu'inu ala nawa'ibid dahr lan yukhziyaka Allah abadan Allah ba zai kunyata ka kana sada zumunta kana bayar ma wanda bai da shi kana da gaskiya kana taimakon mutum in ya fada cikin musiba Allah ba zai tana yaye dan kwalinta da ta ga ta tambayi annabi annabi ya ce ya abin da yake gani ya faku sai ta gane cewa wannan wani abu ne kawai daga Allah daga nan ne wahayi ya zo musulunci aka fara shiga da ɗai ɗaya kai sai da tuna khadija da ita musulunci ya fara ya fara da sayyidina abubakar sai kuma sayyidina ali musuluncin da ya fara daga mata wanda ta kai shekara arba'in da wani abu shekara hamsin ma sannan ya ci gaba da ya fara da wannan eh, eh, wato ya fara da musuluncin da ya fara da mata da yaro sayyiduna ali ibn abi talib da wani mutum kwaya ɗaya sayyiduna abubakar radiyallahu anhu wannan musuluncin gashi yau ya cika duniya ga baki ɗaya mutum sama da biliyan uku mabiyan wannan musuluncin kai ka san gaskiya shine ya kafa wannan addini ana kira a ɓoye a ɓoye a ɓoye a ɓoye a ɓoye sabila da su waɗannan mutanen ba su da wani labari litunzira qauman ma unzira a fa hum ghafilun ba su ba taba turo musu annabi ba annabi shine farkon annabin da aka turo a garin makka saboda haka wannan abu ya zama musu kaban wani abun mamaki amma ya tasa'alu anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamu summa kalla sayalamu labari ne mai girma suna tambaya wai wannan menene annabi idan yana karanta alqur'ani sai su tsaya suna saurara suna jin mamaki har ya kai ga da daddare idan annabi yana karanta alkur'ani sukan biyo garu su zo suna buya suna ci idan kuma annabi ya tashi asubahi yayi idan suka zo za su koma gida kuma a hanya sai su harhaɗu idan ka fito kai wannan abun kunyan fa kar mu bari wannan abun kunyan ya fita a san muna zuwa mu fake mu bar zuwa mu bar zuwa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum taghlibun kar ku ji kar ku saurara ku bari kaza kaza ba shi zai hana gobe su sake dawowa ba ana saukar da alqur'anin idan qur'anin ya zo wa manzon Allah to yakan shiga wani hali wani lokacin ya shiga gaiba annabi ya fadi kaman ya suma wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga yana gumi yana sassafa sai a ga manzon Allah kuma ya tashi yana faɗan ayoyin ana rubutawa wani lokacin yana tafiya akan rakumi ma rakumin sai ya durkusa ya faɗi ƙasa sai da Aisha ta ce Jibril ya taɓa zuwa wajen manzon Allah ya zo mishi da wahayi yana kwance akan cinya na naji kaman cinya na dai tsage wannan shine kaulan thaqilan magana mai nauyi sako mai nauyi daga Allah to wannan alƙur'anin kuma shine mu'jiza mafi girma cikin mu'jizojin manzon Allah domin sufofin Allah ne ayatu haqqin min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qadim lam taqtarin bi zamanin wa hayatubruna an al ma'adi wa al al'adi wa al damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin min an-nabiyyin idh ja'at wa lam tadur وكسرت وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن أنها الحوض تبيد الوجوه به من الأساة وقد جاءوه كالهمم ayoyin alkur'ani masu girma da zaka ji Allah Ubangiji zai ce maka yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal aziz waɗannan ayoyi wanda sune ne Umar ibn ya ji lokacin da zuciyarsa yake cike da magagin kafirci ya ji taha ma an zanna alaika alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi istawa yayi imani to haka ayoyin su saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kiran mutane zuwa ga tauhidi yana kiran mutane zuwa ga Allah ana yi a ɓoye aka dawo a bayyane za a bi ma umar ka bayyana kar ka ji tsoron kowa aka fara bayyanawa aka fara haduwa da izaya cutarwa wulaƙanci abu jahal ya taɓa ɗaga hannunsa zai bigi manzan Allah abu jahal wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم wannan sayyidina abubakar shine rajulun mu'minun min ali sayyidina muhammad kaman wancan ina tsammanin hizkil ne ko zulkifli na zamanin annabi musa alaihi da kafirci da adawa da gaba da kyasa da kwarzama ba wanda manzon Allah bai gani ba har duka sahir mai sihiri kahin boka majnun mahaukaci ya ayyuhal ladzina nuzila alayka zikr alayhi zikru innaka la majnun manzon Allah ake faɗa Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ka kyale kai ba mahaukaci ba su ce masa makariyaci Allah ce innahum la yukazzibunaka sun san kai ba makareci bane walakin na bi ayati llahi yajhadun ayoyin Allah suke karyatawa to haka irin waɗannan iza da manzo Allah ya gamu da su amma sai yayi haƙuri jahilat qaumuhu alaihi fa abda wa aqul hilmi da'abuhu al-iqda wa kafahu al-mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza kullu amrin naba an-nabiyyi fa shiddatu fihi mahmudatun wa rakha law yamassu nudara hunu minan nari lamaktira lin nudari haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da irin wannan alkhairi ya zo ma duniya gaba ɗaya sai duniya ta yi haske duniya ta amshi kira na Allah wannan shine abinda Allah ubangiji ya faɗi wannan shine Allah abinda Allah ubangiji ya faɗi wannan annabi Allah ya yi alkawarin sai ya tsayar da wannan addini da shi sai ya bude idan da ya makanta sai ya bude kunnen da takurunta sai ya haska zukata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin rahma ga talikai kuma da haka mu san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya wani abu ne mai tsada mai girma idan mun ce muna son sa to akwai abubuwan da ya lazimce mu yana daga cikin abubuwan da ya lazimce mu shine yi mishi biyayya ta'a ta'a kar mu zamo cikin munafikai wa yaquluna ta'a fa idza kharaju min indika bayyata ta'ifatun minhum yaqulun ghayra allazi taqul cikin suratul nisa wa yaquluna ta'a ku kutuna min ayyaman fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul wallahu ya'lamu ma yubayyitu kace kana tare da annabi amma kuma a zuciyarka baka tare da manzon Allah ta'sil ilaha wa anta tasqumu hubbahu hadha al'amri fil qiyas shani'u idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole akwai qara'in din da za su nuna kai masoyin manzon Allah ma hiya hadhihi al-qara'in at-ta'a bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayuwa tare da manzan Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Za ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hazwal qazzati bil qazz gwargwadon iko shine ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ku zo ku yi abin da nake nan muku umarni da shi gwargwadon ku. saboda haka akwai wani abu da mu masu maulidi ya zama lazim muna saka shi a kwakwalwarmu muna tuna menene shine shin maulidin manzon Allah tunda muke yin sa muna ƙanana har muka kai wannan labin din na rayuwarmu mun yi maulidi sama da ɗari wani irin tasiri maulidi ya yi cikin environment mu wani irin tasiri maulidi ya yi cikin mu me ya canja a cikin duniya kawai tarihi kake ji da kissa da sira kana jin daɗi ko kuma kana tasirantuwa da shi ta yadda za ka gyara mu'amalanka ka ka gyara ka ɗabi'antu da irin ɗabi'un da ake faɗa na ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka tambayi kanka wannan ya kamata mu canja madiyat na mauludi mu fi fifita ma'anawiyat menene ma'anawiyat shine abubuwan da ake so mu tasirantu da su cikin mauludi mu gyaru kullum an ce mana manzon Allah mai gaskiya ne amma ba mu gyaru ba zama masu gaskiya ba mauludi bai tasiri ba kenan kullum an ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wafa'i ne mu kuma ba masu wafa'i bane don lokacin da aka aminta da mu da mu to kha'inun masu ha'inci ina manzon Allah duk lokacin da aka ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya ya ce akan ɗabi'antar da mumini akan ɗabi'u daban-daban kaga mumini ta wani waje ya zama yana da nakasu amma annabi ya ce ba a taɓa halittar mumini makarici ba amma kana ƙarya an ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karamci ma'ana yana daga cikin karamci kyautata mu'amala da mutane ta kowane fiska karka raina kowane mutum da irin bai wanda Allah ya mishi duk mutumin da ka gan shi to ka girmama shi ka san me Allah Ubangiji ya annasu ma'adil, mutane ma'adani ne kowa da akwai irin abin da Allah ya ɓoye a cikinsa amma kana raina mutane ina manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da yake ce rubba ash'asa akbar madfu'un bil Abuwabi. Lau aqsama ala Allah la abarrahu za ku ga wani mutum ƙura ya buɗe shi ta ko'ina gashin kansa yana cucura in kuka gan shi ma koransa da ku yi kuna kyamansa amma darajarsa a gurin Allah ya kai in ya rantse ma Allah ya ce wallahi yau ina son sai ka yi kaza to Allah ubangiji zai cika wannan abin domin baya san wannan bawan yayi kafa. muna raina mutane mun zama ubadul mazahir kawai mazahari muke girmamawa ba ruwanmu da mutum ko alaramma ne ko ko waliyi ne ko bawan Allah ne babu ruwanmu mu dai kawai sai mun gaishe da mazahiri ne za mu je muna girmama shi muna faɗuwa mishi mazahiri shine kayan duniya ba mu tsoron cewa Allah Ubangiji ya turo mana mala'ika a wani sura ko ya turo mana wani waliyi a wani sura. Muna cutar da junanmu da bakinmu, kullum muna cikin cutar da junanmu da bakinmu duk aikin da muka yi na lada shi kenan sai mu zubar da shi cikin cin mutuncin juna. Zagi, raɗa, annamimanci, giba mutum baya nan a yi maganansa. kuna zaune ko uku ɗaya na tashi a sa maganar shi ɗaya na tashi a sa maganar sa a zagi wancan a zagi wancan a zagi wancan mai laifi ma an haramta kana zagi shi la tuzhiri shamatata li akhika fa yu'afiyahu Allah wa yabtali ballantana wanda kuke zaman amana da shi in ba za ka faɗi alkhairi a kansa ba kai shiru amma bakin mu bai faɗan alkhairi da mu dai yi sallah wasu lokuta amma mun rushe ladan ibadan mu gaba ɗaya mu ce mu kanmu kar mu tashi a cikin al-muflisun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tadruna man al-muflis yace masahabai kun san waye matsiyaci suka ce la ya rasulullah ba mu san matsiyaci ai matsiyaci dai mu dai sanin sa da muka yi shine wanda ba yi da kotaro ko sisi annabi yace shine wanda zaka ga yayi ayyuka masu kyau amma za a zo da shi ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya doki wancan sai a kwashe ladansa a raba wa mutane hakkinsu Allah baya yafi abin da yake tsakaninka da mutane mu'amala mai kyau shi ne, ba ruwanka da wato duk abin da zai taɓa insaniyarka babu ruwanka da shi to za mu ga yanzu mafi yawa gaskiya mu muna fifita abin da ya shafa a zo a yi kasidu a kwana ana sera na'am wannan abu ne wanda yana da kyau a ƙarfafa madda amma wannan ma'anawiyat ɗin da zai yi siriyani cikin jikinmu ya canja mu ya mayar da alaminmu mai haske wallahi shi ya kamata mu ɗabbaka. shi ya kamata mu ɗabbaka Allah akalli in ka zo an ce maka halin manzo Allah an faɗi goma to yi kokari ka ce ni dai na san ina da hali kaza to dan dan gwada canja shi zuwa wata shekara sai ka fara kaza kan yi alƙawari shine irin yadda wani ya zo gurin manzo Allah ni ba ba dan iya barin komai ba annabi ya ce kalamin ce min abu ɗaya ya ce me annabi ya ce gaskiya duk abin da zaka faɗa ka yi gaskiya shikenan ya ce na yadda zan yi gaskiya da gaskiyan nan kwaya ɗaya da ita ya shiri ma'ana ba dole sai ka zama alaƙa da satil mala'ikati tsarki irin na mala'iku ba a'a da kaɗan da kaɗan bi tadarruci ka gyara kanka kuma za ka iya sabila da za ka yi tiritin ɗin kanka akan munanan laifukan da kake aikatawa ne a hankali a hankali wan nafsi katifili in tuhmilhu shabba ala hubbir rada'i wa in tafilhu yanfatil fasirif hawaha wa hazir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'u yasmi rai kaman jinjiri ne kaman jinjiri ne rai in ka raine shi kana ka san jinjiri lallaba shi ake a kwantar da shi a gado in yayi kuka a rarrashe shi idan yana jin yunwa a bashi in ana ruwan sama a lullube shi da bargo to idan haka kake yi ma ranka to ranka da ta girma akan san ashararanci da iskanci sabila da ita rai annafsu majbulun ko al-insanu majbulun ala su'il adam wa huwa mutalabun bi mulazamati al-adam shi rai kaman jinjiri ne in ka raine shi zai girma ya ci gaba da shan shan mama yana cin gaba da aikata munanan ɗabi'u amma in ka yaye shi ka ce na bar kaza ka tsayar maran to insha Allah za ka iya bari amma in kana lallashin ran kana lallabaran to ba za ka iya bari ba saboda sharrinta da kaidinta da makircinta farko in ta saka ka manya manyan laifuka kana aikatawa ka saba da su suka maka daɗi to za ka iya in kana son ka rabu da laifin ma a kan wannan rabuwa da laifin tana hana maka bacci gaba ɗaya ka ji ka rasa nutsuwanka na duniya ga baki ɗaya to wannan sharrin rai aslu kulli ghaflatin wa shahwatin arida an to aslu kulli da'atin wa iffatin adam rida ka an to mun bar ragaman zuciyanmu marayukanmu zuciyanmu rayukanmu ita take jan zuciyanmu zuwa yadda ta ga dama saboda haka san manzon Allah dai gashi nan muna da yawa muna faɗa a baki amma aikinsa cikin mu'amalar mu yayi karanci ya kamata ma in muka duba tsarkin manzon Allah muka dubi yanda muke da mu ji kunyan ma mu danganta kanmu ma da manzon saboda tsarkin manzan Allah da irin yadda mu muke aikata abubuwa wanda mu kowa ya riga ya san kansa saboda haka dan Allah mu fifita ma'anawiyat na maulidi mu fifita waɗannan ma'anawiyat mu tabbatar da cewa mun samu sauyi a duniyar rayuwar mu, domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne da yake haska kowace duniya shine abin da ɗazu muka faɗa baitin shehu ibrahim salamun alaman ja'a wal kaunu kulluhu zalamun wa min anwarihi qad tanawwa ya kamata duhun da yake cikin mu ya haske mu ya samu faɗaka ya gyara mu'amalanmu mu gyara halayenmu in mun faɗi abu mu yi in mun ce a gani tattare da mu in mun ce mu masoya manzon Allah ne a gani cikin mu da ayyukan mu wannan shine abin da Allah ubangiji yake so idan ka Allah ya kara mana san manzon Allah ya cika zuciyarmu da san manzon Allah Allah ya sa annabi Muhammad ya cece mu muna addu'a wa mahaifinmu mai wannan gida Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ƙoƙari wajen shirya wannan taro Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku buƙata, Allah ya buɗa muku irin buɗi na harufai Allah ya haskaka zukatanku da gidajenku duk wanda muka yi wannan zama da su Allah ya san bukatan kowa Allah ubangiji ya biya mana bukatan mu Allah ya dube mu da duban jin kansa da rahmansa wanda tuntuni da wannan duban yake jin kanmu Allah ya bar mu da manzon Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah ya saka annabi Muhammad ya zamo shine jagoran mu ranar alkiyama duk wanda yake da damuwa Allah ya yaye masa wanda yake da bukata Allah ya biya masa wanda yake da ciwo Allah ubangiji ya ɗauke masa wanda yake fama da kuncin rayuwa Allah ya yalwata masa Allah ya ƙara mana ƙaunin annabi so na gaskiya Allah ya ƙara mana ƙaunin annabi so na gaskiya Allah ya ƙara mana ƙaunin annabi so na gaskiya waɗanda suke ƙoƙari musamman Alhaji Dahiru Kautun Dudu kowane shekara taron ke zuwa wannan maulidi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya ƙara masa kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa Alhaji Nasir wanda suke kokari suka zo har bauchi su gayyace mu Allah ya saka musu da alkhairi albarkar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan takaitattun lafaza muke roƙon Allah Allah ubangiji ya sake sada mu a wani karo daban fati hada salatu fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki مالك يوم